Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60-25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke kuma si kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku da yammacin yau talata 22 ga watan daya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Daula Salim da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labaran. Manyan 'yan siyasan Amurka na ci gaba da kokarin cimma matsayar da za ta sa a buɗe ma'aikacin gwamnatin tarayyar ƙasar da aka rufe tun fiye da wata ɗaya da ya gabata. Wata kotun Rasha ta ba da umarni a ci gaba da tsare wani hamshakin ba Amurki da aka kama bisa zargin laifin asirin ƙasar Rasha. Shugaban ƙasar Sudan ya kai ziyararsa ta farko zuwa ƙasashen ƙetare inda shugaban Zimbabwe ke hanzarin dawowa gida yayin da duka ƙasashen biyu ke fama da rikicin cikin gida. Tokarin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa tawagar turawa masu sa ido a zaɓe ta isa Najeriya. To ko me ya ɗaɗa turai da ƙasa game da zaɓen na Najeriya? Dangantakar mu da kasashen turawa yana da ƙarfi sosai. Don haka za su so su san abubuwan da suke faruwa. za a ji cewa an sasanta tsakanin kungiyar kasashe masu arzikin ma'adanai da jamhuriyar Niger To ko ta yaya Niger din za ta amfana? komowar Niger, a cikin itiyo za a ba da dama kamfanoni da yawa su komo su gaba da aiki a Niger. Za kuma a ji cewa an zafafa cece kuce na zarge-zargen almundahana a yakin neman zaben shugaban Najeriya. in dai yana da evidence yana da exhibit na cewa wane ya yi laifi to je kotu mana yana da wannan dama Kamar kowace ranar Talata, Nasir Batsari na tafa da shirin sana noma tushen arziki. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin kuma sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yanzu haka 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Dattawan Amurka sun saki wani kasafin kuɗi wanda ake fatar zai kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin amurka da aka yi wanda ya yi daidai da abin da shugaba donald trump ya gabatar a ƙarshen makon da ya gabata kuma ya kira shi da tsarin ba ni gishiri in baka manja wanda 'yan majalisar democrat suka ce wannan ba zai je ko ina ba. Batu mafi mahimmanci a cikin wannan tarzomar shine bukatar Trump na neman makudan kuɗaɗe dala biliyan biyar da digo bakwai na gina katanga kan iyaka da ta raba Amurka da Mexico. ɗaya daga cikin alkawuran da Trump ya ɗauka a lokacin da yake yakin neman zaɓensa na shugaban ƙasa. Sai dai kuma 'yan jam'iyyar Democrat sun ce kuɗin da shugaba Trump ɗin yake nema domin gina wannan katargar sun yi yawa kuma ba za su hana mutane iya tsallakowa zuwa cikin Amurka ba. Wata kotun ƙasar Rasha ta ƙi ba da belin wani ba Amurki da ake zarginsa da laifin leƙen asiri. Paul Whelan wanda, wanda ke zama ɗan ƙasashen Amurka da Birtaniya tsohon sojan ruwa Amurka ne. An kama shi a 28 ga watan Disamba bayan da hukumar tsaron ƙasar Rasha ta zarge shi da laifin leƙen asirin ƙasa. Ko da yake kuma hukumomin Rasha ɗin ba su bayyana ainihin laifin da ake zargin shi da aikatawa ba. Iyalansa sun ce ba shi da wani laifi tattare da shi. Mutumin ɗan shekaru 48 ne ya bayyana a kotu a babban birnin Moscow a yau talata yana neman a sake shi amma alkalin ya ki amincewa da sakin nashi. Kada ku manta labarin duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Sudan Umar al-Bashir zai isa kasar Qatar a wata ziyararsa ta farko zuwa wata kasar zuwa wata kasa wata kasar waje tun bayan gagarumar zanga-zangar nuna wa gwamnatin sa adawa da aka yi. Kamfanonin dillacin labaran kasar Qatar ta ba da rahoto cewa gobe laraba ne shugaba Bashir zai gana da sarkin Qatar Sheikh Tamim bin Hamid Altani domin tattaunawa akan yadda za su bunƙasa dangantaka a tsakaninsu. su. shugaba bashir ya ƙi ya ɗau zanga-zangar da mahimmanci ya dage cewa wasu 'yan tsirarin mutane ƙasashen waje ne da magoya bayansu su ne suke ingiza wutar rikicin tun daga ranar 19 ga watan disamba shekarar da ta gabata ne kasar sudan ta soma fuskantar zanga-zangar jama'a bayan da gwamnati ta ƙara farashin burodi adawar da take nuna wa gwamnatin tana daɗa ƙaruwa har mutane da yawa na neman sai an kawo ƙarshen gwamnatin shugaba bashir da ta kwashe shekaru talatin kan karagar mulki shugaban kasar zimbabwe emerson Gwagwa ya takaita ziyararsa na ƙasa da ƙasa ya koma gida jiya litinin bayan kwanaki da aka yi ana zanga-zanga adawar gwamnati da ta hallaka akalla mutane sha biyu An fara zanga-zanga a makon da ya gabata bayan da Malangwagwa ya sanar da karin farashin man fetur na kashi 150. Yayin da zanga-zangar ta yi tsamari, mataimakin shugaban kasar Constantino Chiwanga, tsohon kwamandan soji, ya kaddamar da wani muhimmar farmaki wanda ya sa jami'an tsaro suka harbi masu zanga-zangar da kuma jawo mutane daga gidajensu ana dukansu a cewar 'yan gwagwarmayar. A ranar Laraba da ta gabata, jami'an tsaro sun harba mutane biyar kuma sun jikkata 25 a babban birnin kasar Harare a cewar 'yan adawar. Fiye da masana ɗari da tsofaffin jami'an diflomasiyya na ƙasashe goma sha tara suna kira ga ƙasar China da ta saki wasu 'yan ƙasar Kanada guda biyu waɗanda aka tsare su bisa ga dukkan alamu an tsare su ne a kan fansa don kama wani babban jami'in kasar china da kanada ta yi kungiyoyi sun rattaba hannu ga wata takarda zuwa ga shugaban kasar china xi jinping a jiya litinin inda, suke yaban mutane biyu michael kobe da michael spabo a kan kokarinsu na gina gadoji tsakanin kanada da sauran kasashen duniya Kobik Day wani tsohon jami'in diflomasiyya ne wanda ke aiki da kungiyar Crisis Group ta ƙasa da ƙasa a lokacin da aka tsare shi yayin da Spabo shine darakta na wata cibiya da ake shirya wasanni da musayar ilimi tare da Koriya ta Arewa. An tsare mutane biyu a ranar goma ga watan Disamba bara kuma ana zargin su ne da laifin yi wa sha'anin tsaron China barazana. Daula Salamu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji tawagar turawa masu sa ido a zaɓe ta dara Najeriya inda ta zanta da ministan harkokin wajen ƙasar wanda ta bayyana masa tsarin da za ta bi wajen sa ido a zaben Hassan Mai na kaina gare ka. tawagar ta tarayyar turai da za ta sa ido kan babban zaben najeriya wacce ta iso nan abuja karkashin jagorancin uwargida maria arine tuni har sun gana da ministan harkokin wajen najeriya mr geoffrey onyema inda suka yi masa bayanin dalla-dalla kan yadda suka tsara tunkarar sa ido kan zaben na watan gobe tarayyar turai kamar yadda uwargida maria arine ta yi bayani na ɗaukar wannan zaɓe na Najeriya da muhimmancin gaske duba da matsayin Najeriya a tsakanin ƙasashen duniya. Duk abin da muke son gani a nan shine a yi komai cikin gaskiya da adalci. Gaskiya shi ke samar da aminci. Kuma a halin yanzu babban abin da 'yan Najeriya suka bukata shine su aminta da wannan tsari. Ministan harkokin wajen Najeriya, Mr. Geoffrey Onyema, ya tabbatarwa tarayyar turai cewar za a gudanar da zaɓe karɓaɓɓe da kuma za a yi na'am da shi a ko'ina cikin duniya. Uh, uh, Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yadda aka sani a duk inda ya je ya faɗa ya nanata cewar ko a wurin taron kotun duniya bara da ma taron taron afirka cewar za a tabbatar an yi zaɓe na fi lahi wanda kowa da kowa zai amince da shi. A baba nan dai tarayyar Turai da Amurka na ƙara nuna sha'awan gaske ga tsarin demokaradiyyar Najeriya musamman zaben da za a gudanar na watan gobe. Na tambayi ƙwararre kan fulɗar diflomasiyya ambasada Suleiman Dahiru ko a ganinsa menene sa turawa ke matukar damuwa da wannan zaɓe na Najeriya? mu da kasashen turawa yana da ƙarfi sosai. Eh, don haka za su so su san abubuwan da suke faruwa. menene yasa ne su turawan nan suna da damuwa sosai dangane da mu. to ba koya a wajen su muka yi ba tunda da mun koya daga wajen su ne za su so su ga ya muke juya wannan demokratiya da muka koya daga wajensu. Shi yasa idan suka zo suka dubi zaɓen aka ƙare suna rubuta abin da suka ga ya kamata a gyara a gyara abin da suka ga katuna a America the Republican Institute and the Democratic Institute duk suna nan a Najeriya. Eh to amma su menene riban su? Ba wai ana yin abu wai don a samu riba ba ana yi don a nuna cewa mu mun kai a karɓe mu mu ga abin da yake suke faruwa ba za a ce rashi za su za su turo mutane su zo su dubi zaɓe mu ba china ba za su turo mutane su dubi zaɓen mu ba india ba za su turo ba saboda haka su wa'annan turawan da yake a wurinsu muka koyi wannan abun kuma komai namu da turanci muke yi ni a gani na shi yasa suke so su ga me yake faruwa ba wai wai za su yi zo su yi eh, eh, shishigi cikin abin da muke ba ko da za su yi shishigi ma ba wai zai wani tasiri ba. ambasada suleiman dahiru hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria to a gaida hassan daga Najeriya kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar, inda firaminista burji rafini ya bayyana sanarwar sake shigar nigeria cikin ƙungiyar ƙasashe masu wato ma'adanai wadda a baya ta fitar da Nijar ɗin bisa zargin kimbin ƙa'ida. silabar ma gare ka j'annonce euh, solennellement la décision du gouvernement du niger de reprendre sa place au sein de international Firaministan Nijar Birjira Fini kenan lokacin da yake bada sanarwar komawar kasarsa a sahun kasashe mambobin kungiyar ETA a hukunce, abinda ke kawo karshen tsamin dangantakar da ke tsakanin ɓangarorin biyu, wacce ta samo asali a watan Oktobar 2017 lokacin da taron ETA da ya gudana a ƙasar Philippines ya e bada sanarwar dakatar da Nijar daga sahun mambobin wannan kungiya saboda zarginta da gudanar da harkokin ma'adanai cikin yanayi mai cike da hazo. kwai Gado shine ministan albarkatun man fetur a Nijar. Kasan eh, a cikin duniya ana neman masu hannu da shuni su zo su kama muna wannan aikin na binciko eh, arzikin da a cikin mu To in kasa ba ta cikin wannan kungiya masu kuɗi da suke sa cikin wannan aikin suna sauna su zo su sa kuɗinsu. to yau komowar Niger a cikin itiyo za a ba da dama eh, kamfanoni da yawa masu aiki a cikin min a cikin petrol su komo su ci gaba da aiki a Niger. Shugaban kungiyar Rotab Ali Idrisa na kan gaban 'yan fafutukar cikin gida da suka matsa wa gwamnatin Nijar lamba akan bukatar ganin ta wallafa komai na sha'anin ma'adanai a fili. Sabili kenan da muka nemi jin yadda yake kallon batun sake farfado da hulɗa a tsakanin Nijar da ETA. ETA kun san babban kungiya ne, kasa guda bai cewa ta yi hushi tunda haka ne aka yi. Hushi ne Nijar ta yi yanzu ta gane ta koma da kun ji prime minister ya ce sun gane yanzu sun koma sun koma kuma suna aiki don arakin kasan nan ta amfanin 'yan kasa bor don saboda haka ne suka dawo don da suka gane yanzu muna magana da su mu gan ina ne suke so su zuwa ina ne za mu yi mu da su. Domin kaucewa sake fuskantar kurakurai makamantan waɗanda aka fuskanta a fannin ma'adanai a can baya. jami'an gwamnatin nishar da na kungiyoyin kwararen kula sun fara gudanar da wata babbar muhawara domin zakulo hanyoyin da za su taimaka kudaden shigar ma'adanai su amfani talakawa abin da ya sa wakiliyar bankin duniya a nishar shoyal lehas jan hankula La société civile dynamique du Niger doit être largement représentée. Yana da kyau a shigar da wakilan kamfanoni a kwamitin saka ido a sha'anin ma'adanai. Sannan ya kamata a baiwa kungiyoyin fafutuka cikakkiyar damar gudanar da aikinsu. Saboda haka ya zama wajibi gwamnatin Nijar ta yi tsayin daka don ganin an samu cikakken wakilcin 'yan hular hula. Mataimakin sakataren zartarwar kungiyar ETU e na duniya Eddie Rich wanne yake samun danne gargada daga wasu makardabansa na daga cikin waɗanda ke halartar wannan muhawara da ke da alhakin bullo da shawarwarin magance matsalolin da ke dabaibaye sha'anin ma'adanan jamhuriyar nishar kasar da allah ya azurta da karfen iranium zinare man fetur da dai wasu muhimman albarkatu sai dai duk da haka ta kasa cirawa daga matsayin takutar da aka saba jera ta a alkaluman kididdiga na kowace shekara sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida suleiman bari mu sake nufar najeriya inda yakin neman zaben shugaban kasa ya yi zafi har aka shiga yi wa juna manya-manyan zarge-zargen sata tsakanin apc da pdp nasir adamu ilkaya gare ka Dan takarar babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP a Atiku Abubakar ya saki jerin sunayen mutum 28 da ya ce na mu'amala da shugaba Buhari alhali suna da zargin cin hanci da rashawa. Cikin su har da shugaban APC Adam Soshimole da shugaban ma'aikata na fadar shugaba Buhari wato Abba Kyari. Jerin sunayen da ya fito ta hannu mai taimakawa Atiku mai suna Frank shaibu na kunshe ne har da sunan gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje kan batun zargi na bidiyo da gwamnan Zamfara Abdulaziz Yari. Yan majalisar dattawa ma na APC da suka hada da Hope Zuduma Abdullahi Adamu da Aliyu magatakardawa mako na cikin jerin sunayen da bai bar daraktan kamfen na shugaba Buhari ba Rotimi Amechi. Atiku a zargin nasa da ya hada da kuɗin da aka rubuta an yi badakala da su biliyoyin naira ya bukaci hukumar zaɓe ta soke jam'iyyar APC don ya ce ta zama tungar masu cin hanci da rashawa. A martani APC ta bakin mataimakin shugabanta na ƙasa na Arewa sanata Lawali Shu'aibu ya ce lamarin ka iya zama soki burutsu don inda hujja mai tuhumar ka iya tafiya kotu. Ai bai kamata ka mai da hankalinka wajen abin da adawa ya ce ba inda dai babu wato ginshiki akan wannan magana ai zance na kotu ne shi har in har an wanda zan me yasa shi dan adawan nan yana da yanci a zaman shi dan Najeriya ya je kotu ya kai kara in dai yana da evidence yana da exhibit na cewa wani ya yi laifi to ya je kotu mana yana da wannan dama tsarin mulkin kasar Najeriya ya bashi yanci ya je kotu ya kai kara in ya so ya gabatar da evidence da yake da shi ka san shi ce hanci da ma'isharawa yana da wayar al'amari saboda in ba kana wurin ka gani ba ko kuma ka samu takarda ko wani bidiyo ga lokacin da ake yin shi ban ga ban ga hujja na ka hito ka faɗe shi ba kuma dai duk zancen dai ya koma a kai wuri inda ake hukunta mana a kai ƙara kotu abin da ke abin na a kai aje kotu kotunan nan kada mu kyale su nan ne inda za ka je ka samu eh, relief eh ban ga dalilin da zai sa ana kyale kotu ba ana ta zancen rashin gaskiya akan titi a kotu mana mu amince mu kotunan nan in ba mu amince musu ba to abubuwan mu ba za su ta daidai ba shugaban sabuwar kungiyar tazarcen Buhari Forward with Buhari Abdulkarim Dayyabo ya kalubalanci Atiku da ya wanke kansa tukun mu abin da muke so duk wani wani ke takara da buhari izo i tabbatar cewa shi ba barawo bane ba fajiri bane ba dan kungiya asiri bane kuma i gaya mana duk abin da ke da shi in muka bincika muka tabbatar ba mahaifinsa ne mutu ya gada ba za mu kwace ce ya yadda amma ba ishe wani ma wani to dan wani ma wani ma to kai ka daina naka laifin da koko ba ka da shi Atiku da ya buƙaci sake kalubalantar shugaba Buhari zuwa muhawara da tun farko ya zo ɗakin taro amma ya fahimci Buhari ba zai zo ba da haka shi ma ya fice daga ɗakin Nasura da kayan Yamirar Amurka daga Abuja Najeriya Ban koma waɗa da ban saka da dangi ba. wannan haka yake kuma a gaida nasiru yanzu kan bari mu dan zakuɗa gefe guda nasiru batsari ya gabatar mana da shiri na gaba masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum mu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A cikin shirin na yau za ku ji ci gaban tattaunawa da hamshakin manomin dan dan jihar Adamawa, Honorable Husaini Gamba na Kura akan ci gaba da manoman jihar Adamawan suka samu da kuma matsalolin da suke fuskanta. Wato bana hadda akwai cututtuka da ya fita kan shinkafa, amma hadda haka alhamdulillahi abincin da aka samu a bana ba a same shi a shekaran da ya wuce ba. A yi saurare lafiya. To madalla a cikin makon jiya ne dai muka fara kawo maku bayanin da Honorable Gambo na kura ya yi a kan tsadar maganin kwari da ya ce manoman jihar Adamawan na fama da shi. To a wannan makon zai dora ne akan yadda damanar bana ta kasance a yankin nasu. kuma idan damuna ya zo da albarka wato bana hadda akwai cututtuka da ya fita kan shinkafa wani tsotsa suka fita suna tsotsewa daga jijiya na shinkafa sai ga ga shinkafa ya yi yabanya ya yi komai amma lokaci kaɗan sai ka ga yana bushewa to mun samu wannan illa haka kuma masara an samu su tsutsotsi da suke fita suke cinyewa shekara biyu da ya wuce na yanzu da nawa bariya da dabanan mun ga illan tsutsa amma hadda haka alhamdulillahi abincin da aka samu a bana ba a same shi a shekaran da ya wuce ba domin gonan da zaka ga kana tsammanin zaka samu buhu dari. a bana har da ciwo din wani ya kai dari da hamsin na shinkafa ke shinkafa inda kuma za a samu buhu dari biyu to bana ya kai buhu dari uku a na shinkafa haka kuma masara to kaga alhamdulillah har da illan da aka samu an samu dan abun nan a ƙari daga ya na wancan shekara by 50% or 70% wannan karo kuma shinkafa da na samu wancan da ciwon da ya fita da kuma karancin ruwa na samu buhu ɗari ne da hamsin da tara amma wannan karo na samu sama da buhu ɗari biyu da hamsin wannan na shinkafa ya kai ƙarin buhu ɗari wanda na samu da ba don ma ciwon nan ya fita ba na tsammanin sama da buhu ɗari hudu da samu duk a fili guda da ka noma na bara fili guda da na noma a guri na sake noma gona yana wani ba na haya ba ne kaman allah ya taimakawa ba manga tukur a tafi da tafi da adamawa da akwai fili da ya bayar ana ce da shi bugare a gurin wani jauro. wanda ke ce mishi bubakari lamba wani da jauro mai amana da ya ba da fili da ya kai sama da hekta dubu biyu ya ba wa talakawa a zo a yi noma noman rani ake yi tsantsa a gurin domin akwai harshen kogi akwai na fadama akwai kuma ainihin kogi benue wanda ake ba da ruwa abun ba za ka ce kuma ba sai dai godiya da kuma shi filin mai martaba lami don adama ta kudu da kogi kusan bakin gaba shi ma ya kai sama da hekta dubu wanda shi ma mai martaba ya raba talakawa ne ake noma a gurin na rani a gurin ne za ka je ka gani idan lokaci ya yi sai ka dinga gani ana ta fito da attarugu ana fitar da kubaiwa ana fitar da tattasai ana fitar da masara bila adadin ɗanye ake ta fitarwa to wannan guri ne ya yi albarka saboda ka dole ne mu gode wannan amma wancan inda nake nawa ne ba na wani ba ne na filina ne hekta kusan ashirin wanda yake na na yanka yankawa mutane ne to ko manoman jihar adamawan na samun wani tallafi daga gwamnati musamman ta jihar adamawan ga abin da honorable gambo na kura ke cewa akan wannan lamari eh wato tallafin da gwamnatin jihar adamawa ta bayar na farko ba taɓa yin shi a tarihi ba shine ta ba da ta yi sai turoktoci guda biyar ta raba kowane garmar hukuma a ah, wannan turokta biyar biyar domin manoma su samu saukin daukan haya a ringa dauka wannan a cikin sauki na biyu ana sai da taki dubu biyar da dari biyar ta mai da shi naira dubu hudu da dari biyar sannan akwai yadda ake sai da magunguna wanda magungunan din yana zuwa a cikin farashi mai rahusa ba wai ma farashin da za ka saya a kasuwa ba ƙasa da wannan amma idan nasu ne ya ƙare to ina tsammani ana gani sai dai da yake gwamnati akwai 'yan damfara manoma mm. akwai kuma muna noma mm. akwai manoman asali mm. to 'yan damfara manoma su ne suke tare da gwamnati da sunan suna taimakawa talaka alhali kuma karya ne su ne muke so gwamnati da ta ba da kuɗi wanda ake ce da su an ne ko an boros ina. gwamnati ta yi bincike da kyau dama tambayi da zan maka kenan batun wannan eh. an wasu gwamnatin tarayya ne ta ba da shi mm. eh, ya kuke ganin tsarin shi a nan adamawa ya yi kyau kuku akwai gyara ne kan gariya ake a cikin hekta na ashirin ni ba wanda ya taba taimako na da kokobo mm. da ni ne alkawari a gidan rediyo na yi alkawari shinkafan da nake da niya banan fitar da shi na yi na fitar da kwano dubu biyar da ɗari takwas saboda gwamnatin buhari ya rinka sai da shinkafa kwano ɗaya naira ɗari ba don masifa ya shiga wannan lamari ba da ni ne number one da zan fara sai da wannan sannan na yi alkawari zan sai da masara kwano naira hamsin to duk wannan cututtuka da ya zo ya shafi waɗansu wurare gona na da na yi shi na rani gaba ɗaya ruwa ya zo malalai ruwa ya zo ya cinye wato ambaliyar ruwa da ambaliya ya cinye wannan gonan gaba ɗaya da aka yi alƙawalin naka bai cika bane abun bai yi daidai bane shi yasa baka cika wannan alƙawali ba ko eh ai wato gona ɗaya ruwa ya cinye wannan gefe rabi ɗaya kuma cuta ya cinye gaba ɗaya hmm. to jama'a yau ma dai a nan shirin ya kammala a madadin ma'aikatan sashen hausa na murar amurka a birnin washington dc da Julie Gresham mai haɗa sauti. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To gaida Mustapha yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Wasikar mu ta farko a yau ta fito daga Yusuf Ishau Faki Isuhun Dila inda ya ce fatan alkhairi ga BOA Hausa a yayin da ya rage kwanaki 25 a gudanar da zaben shugaban kasar mu Najeriya. Nake so don Allah ku miƙan shawarata ga 'yan uwa 'yan Najeriya da mu guje wa shiga bangar siyasa ta hanyar yin amfani da mu wajen cin zarafin wani da ba jam'iyyar mu guda da shi ba. Don haka shawara ta rage tamu Allah ya kiyashe mu zaben da na sani amin. Sai daga Salihu Isa Fana dangi Local Government Kamba jihar Kebbi, Nigeria, inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ina jajanta wa al'ummar da suka rasa ransu a jihar Borno lokacin kamfen da shugaban Najeriya ya kai a Maiduguri. Da fatan Allah ya ji kansu da rahama ya sa aljannar Firdausu ce makomarsu. Sannan dan Allah gwamnati ta tallafa wa iyalan mamatan da abin ya sama. Sai daga Shehu Adamu rijjau inda ya ce hakika muna maraba da dukkan sauye-sauyen da sabon sufetan 'yan sandan najeriya muhammad adamu abubakar ya zo da shi babban fatanmu shine fannin 'yan sandan kasar tamu ya inganta domin komai ya tafi daidai kamar yadda ake bukata Sakonmu na ƙarshe ya fito daga ga Mahmud Salihu ƙarron na Moda Zamfara inda ya ce shi fa tsohon shugaban ƙasa Obasanjo bai ma kamata ana kulawa a kan maganganun shi ba domin mutum ne da yake fama da ciwon hassadar duk wata gwamnati da take yin abin da yake so kuma tsohon shugaba ya riga ya hango cewa shugaba Buhari zai sake samun nasara a zaben wata mai zuwa. To mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a takaice. yanzu haka 'yan jam'iyyar republican a majalisar dattawan amurka sun saki wani kasafin kuɗi wanda ake fatan zai kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin amurka da aka yi wanda ya yi daidai da abin da shugaba Donald Trump ya gabatar a ƙarshen makon da ya gabata kuma ya kira ga kuma ya kira shi da tsarin ba ni gishiri in baka manda wanda 'yan majalisar Democrats suka ce wannan ba zai je ko ina ba. Wata kotun Rasha ta ki ba da belin wani ba'amurki da ake zarginsa da laifin leƙen asiri. Paul wellen wanda ke zaman ɗan ƙasashen Amurka da Birtaniya tsohon sojan ruwa na amurka an kama shi ne a 28 ga watan disamba bayan da hukumar tsaron kasar rasha ta zarge shi da laifin leƙen asirin kasar ko da yake kuma hukumomin rasha din ba su bayyana ainihin laifin da ake zargin shi da aikatawa ba iyalansa sun ce ba shi da wani laifi tattare da shi Shugaban kasar Sudan Umar al-Bashir zai isa kasar Qatar a wata ziyararsa ta farko zuwa kasar waje tun bayan gagarumar zanga-zangar nuna gwamnatin sa adawa da aka yi. Kamfanonin dillancin labaran kasar Qatar ta ba da rahotanni cewa gobe laraba ne shugaba Bashir zai gana da sarkin Qatar Sheikh tamini bin Hamid Al-Thani domin tattaunawa akan yadda za su bunƙasa dangantaka a tsakaninsu. To ma sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Daula Salim wacce ta karanto mana labaran duniya da Julie Lathis Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyar mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da dare lokacin da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda za a gudanar da zaɓe mai inganci a Najeriya. Wasalam.